Wasu matasa mata 'yan ƙaramar hukumar kumbotso ne suka kawo kokensu kan aikin raba gidajen sauro da suka gudanar a ƙaramar hukumar inda suka yi kwanaki tara suna raba katina don karɓan gidan sauron yayin da kwanaki shida kuma na rabawa watanni hudu kenan shiru ba albashi wai malam ya ci shirwa. Wanda yake tafa da mu shine mun zo ne mai magana akan gidan sauro da muka yi aiki a kai. Ƙaramar hukumar kumbotso mun yi aiki wajen kimanin wata hudu kenan amma har yanzu ba a biya mu ba kuma ba komai bane ya sa muka kawo ƙara yanzu abin da ya sa muka kawo kara shine a san da aka ɗauke mu aiki mun fara aiki da kudin mota ma a jikinmu muka yi kuɗin mota da muka je muka yi aiki kuɗin abinci ma babu ga rana ga wahala sanda za a ɗauke mu aiki an sa mu bada account number mu mun bada account number akan cewa in mun gama aiki za mu ga alert za mu ga an turo mana da kuɗi to har yanzu shiru wajen kimanin wata yau wajen wata hudu kenan da muka gama mun yi kwana tara wajen raba katin gidan sauro bayan mun gama kuma mun zo mun yi wajen kwana shida wajen raban gidan sau kan raban aikin raban na da muka yi ne ba a ba muka so don a ba mu kuɗin mu shi har yanzu ba a ba mu ba yau kimanin wajen wata hudu kenan ƙaramar hukumar gumbo tsanin kuma a lokacin da aka ɗauke mu mun ba da account number akan ana gama zamu da alert amma har yanzu shiru shi yasa muke roƙo wanda abin ya shafa da Allah a taimaka a ba mu kuɗin za mu yi wasu harkoki da su. A ƙoƙarin dandalin VOA don jin ta bakin ƙaramin hukumar kumbutsu kawo yanzu bai kai ga nasara ba inda shugaban ƙaramin hukumar ya alkawarin mayar da martani. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.